Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba yakub makeri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litinin bakwai ga watan nuwamban shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da fayos ali ba amurke dan asalin kasar ghana wanda ke takara a majalisar wato birnin portland na jihar maine wanda yake nema a zaɓe shi a karo na uku a zaɓen rabin wa'adi da ake za a gudanar gobe a nan amurka mutanen jihar jifa sun shiga cikin kuncin rayuwa sakamakon batsewar kogin komadugu yobe lamarin da ya sanadin raba su da muhallansu da kuma rashin abinci kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda ake saka yara aikin kwadago a kasashe masu tasowa wanda sani sha'ibu lumfashi zai gabatar bayan haka murtala faruk sanyanna zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen india subramanyam shankar. ya fara ziyara a birnin moscow a yau litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na india inda zai gana da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov da mataimakin firayim ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu denis manturov ita ce ta farko da wani babban jami'in indiya zai kai rasha tun bayan da moscow ta fara mamayar ukraine a watan fabrairu manazarta sun ce yayin da aka fi mayar da hankali akan matakin indiya mara tsauri game da mamayar rasha a ukraine da kuma ci gaba da sayan mai da kwal ɗin moscow mai arha duk da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata. Ita kuma New Delhi tana amfani da karfin ikonta bisa ga daɗaɗɗiyar alakarta da Moscow don jaddada buƙatar kawo ƙarshen tashin hankalin. Gabanin ziyarar da zai fara a yau Litinin, kakakin ma'aikatar harkokin wajen India, Arendam Bakci, ya faɗawa manema labarai cewa a ko da yaushe india tana jaddada buƙatar komawa hanyar diflomasiyya da tattaunawa don warware rikici na tabbata cewa lallai ministan harkokin wajen kasar zai sake nana ta haka a cewarsa a ranar alhamis ɗin da ta gabata a yayin da masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zaɓe gobe talata a nan amurka ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben jami'an amurka ciki har da na hukumar kula da harkokin tsaron zaɓe da hukumar sa ido kan yanar gizo ta cisa na ci gaba da yin watsi da wasu zarge-zarge da ake yi sun lura da cewa da yawa daga cikin zarge-zargen sun yi shige da waɗanda aka yi watsi da su tun lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 wannan wani saƙo ne da fadar white house ta sha nanatawa mun yi imanin cewa amurkawa za su iya kuma ya kamata su fita rumfunan zaɓe ba tare da fargaba ba sanin cewa an ɗauki duk matakan da suka dace don tabbatar da an yi zaben gaskiya da adalci abinda john kirby shugaban hukumar tsaron nsc ya faɗawa manema labarai kenan ranar juma'a da ta gabata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin aka fara wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin gwamnatin Habasha da wakilan yankin Tigray don tsara cikakken bayani game da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da aka rattabawa hannu a makon da ya gabata a yakin da aka kwashe tsawon shekara biyu ana yi wanda ake tunanin ya yi sanadiyar kisan dabban mutane. Tattaunawar da ake yi a Kenya ta hada da kwamandojin soji na bangarorin biyu tare da jagororin wakilai daga bangaren siyasa. Batutuwan da ake sa ran za a tattauna a zama sun hada da yadda za a sa ido a kan yarjejeniyar da kuma dawo da hanyoyin kai agajin jinƙai da ayyukan yau da kullum a yankin arewacin Tigray na Habasha wanda aka katse su tsawon watanni. Wani jami'i da ke da masaniya a kan tattaunawar da gwamnatin Kenya ta karɓi bakuncinta ya ce ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar har zuwa ranar Laraba. jami'in ya yi magana ne bisa sharaɗin a saka ya sunansa saboda ba a ba su izinin yin magana a kan batun ba an ba babban jami'in kula da wani jirgin ruwan aikin ceto na jamus umarnin ya bar tashar jiragen ruwa ta kataniya a jiya lahadi bayan da aka bar bakin haure 144 da aka ceto su su sauka daga cikinsa amma wasu su 35 suka zauna a cikin jirgin shi ma babban jami'in jirgin ya ki tafiya kamfanin dillancin labaran ap ya bayar da rahoton cewa kasar italiya ta amince jirgin da ke dauke da bakin haure 179 ya shiga tashar jiragen ta birnin sicily da safiyar jiya lahadi yayin da take amincewa wasu jirage uku dauke da mutane 900 da ke kusa su sauka a tashar mataimakiyar daraktar kungiyar amnesty international mai kare haƙoƙin bil'adama a yankin turai julia hall a cikin wata sanarwa ta faɗi cewa dokar teku a bayyana take. ta ce an gama aikin ceto yayin da duk waɗanda aka ceto aka sauke su a wurin da ya dace babu kuma wuri domin yi wa dokar wata fassara a yayin da mutane ke cikin wahala da rudani bayan da suka fuskanci haɗarin balaguro ta teku. labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc gobe talata ne amurkawa da basu riga sun kada kuri'arsu ba za su ɗunguma rumfunan zaɓe domin yin zaɓen rabin wa'adi wanda a wannan karo aka sami 'yan asalin afirka da dama wanda suka tsaya takara a wannan zaɓen Payos Ali ɗan asalin ƙasar Ghana ne wanda yake takara a jihar Maine yake nema a zaɓe shi a karo na biyu a karo na uku zuwa majalisar birnin Portland na jihar Maine ya faɗa a wata hira da muka yi da shi cewa ya kimtsa domin shiga wannan zaɓen gobe idan Allah mu yana mai cewa. Yanzu kamfen ya kare kuma akwai abin da muke ce ma yard sign da muke sawa duk cikin garin da sunanka da abin da kake yi duka yana abin da da kai ko abin da kake yi. yana cikin garin. Allunan hoto da abubuwan da kuke da kuka kakkafa a wurare kenan. Eh, to wannan kuma cikin garin mu duka yanzu in ka tuki ko kan wani titi kabi akwai inda za ka ga sunan mutane da sunana kuma na ciki. Hmm. To wannan kuma na waje. Amma gobe ran talata tun da safe kamar karfe bakwai zuwa karfe bakwai ko karfe takwas na marance ko na dare mutane za su tafiya zuwa unguwansu inda ake jefa kuriya su jefa kuriyansu sai kuma da yake da mashin ake yi kafin a kare mashin ya tabulate ya nuna wanda, hmm. aka zaba wato ya hada komai da komai kenan ya yi lissafi sannan ya nuna wanda aka zaba eh. yawa to bari mu duba wannan zaben rabin wa'adi da ake yi um, mutane suna ganin kamar jam'iyyar um, democrat za ta fuskanci matsala saboda matsalan tattalin arzikin da ake fuskanta a wannan lokaci da kuma gudunmuwa ko kuma uh, batun uh, dokar zidda ciki da wato kuka ba da goyon baya ta bangaren ku na democrat shin da gaske ne wannan abin yana iya shafan nasarori da 'yan democrat za su yi a wannan zaɓe? to kasan dai kowane lokaci aka zaɓi sabon sarki ko kuwa a uh, midterm election ya zama kamar abin da muke cewa kamar lokaci ne da mutane suke duba aikokin da wanda ke kan sarautan ya yi daga shekara na biyu da ya wuce. To, mu duka mun san kamar a ƙasanmu ya shiga cikin abubuwa da yawa tun daga pandemic zuwa ga shi abin economics da mm. kuma shi batun da eh, eh, na abortion. Na abortion zai ciki haka. Eh, republicans sun yi kokari sun sa abin ya zama kamar a'a wannan ba batun wani abortion bane batun tattalin arziki ne mu kuma muna nuna batun shi na abortion da kuma yanda abubuwan da shi wancan sarki trump ya yi ma american democracy cewa mutane shi su ce ai mu yarda da zaɓen da aka yi ba an yi an yi sata ko an yi kaza to Eh, pundits dai sun ce yadda suka ce ne ah, wato masana harkan zaɓe masana harkan zaɓe abinda suka ce ne mutane sun fi kula da abubuwan da yake na tattalin arziki to amma lokaci da yawa su masana zaɓe sun faɗi abinda da su faɗi amma in ba dai gobe ya kai zuwa da maranci ba ni ban cika yadda da abubuwan da su suke faɗi ba To bari mu duba nasa a matsayi na tarayya shine abin nan majalisar dattawa da da wakilai matsayi na tarayya kana gwada baka cika yadda da to in aka zo matsayin kananan hukumomi da kaman matsayin naku kana ganin wannan maganin da ake na batun zub da ciki na abortion da kuma batun tattalin arziki da ma batun demokradiyyar amerika kana ganin wannan batu yana iya shafanku. ku? a mu gare mu a wasu garuruka manyan garuruka eh amma kamo inda muke abubuwan da ke da yake mutane suke ah, abubuwan da ya da mutane ne batun gidaje hmm. amerika mutane na neman gida ba gidaje akwai mutane da yawa sun rasa gidajensu to mu wurin mu abin da ke da wanda ke da karfi kenan mutane na duba yaya kudin gida yayi sada ko kana haya ko ko in gidanka ne abubuwa sun yi sada wannan shi ne wanda zai shafi na wurinmu batun shi abortion din domin mu a inda muke ba ma da control kan wannan abortion Pius Ali ke nan ba Amurke dan asalin kasar Ghana da kuma dan majalisa a birnin wato Portland. Mazauna kusa da kogin Komadugu jihar Yobe a jihar Difa na jamhuriyar Nijar sun fada cikin mawuyacin hali sakamakon ambaliya daga kogin. mutanen da suka rasa mahallansu sun ce ba su samun taimako daga gwamnati alhali kuwa suna fama da rashin matsugunai da kuma rashin abinci sauran abubuwan da kuma sauran abubuwan more rayuwa ga dai rahoton abokan isa daga jihar difa Ruwan dai na Komadugu Yobe na tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ne a tsawon kilomita ɗari da hamsin. Dama dai a duk shekara ruwan na Komadugu na yin ambaliya sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari. Inda magidanta fiye da dubu goma suka rasa su hakan ya sa Firaministan Nijar Uhumudu Muhammadu kai ziyara a kwanakin baya a jihar Tadifa Difa domin ganewa idonsa irin barnar da ruwan ya yi. To sai kwanaki kaɗan da ziyarar ta ministan Nijar, waɗanda ruwan ya yi wa barna, su fara kokawa da ƙarancin tallafin hukumomin jihar. Gama abin da wasu daga cikin su ke cewa. Eh, sunana Iliya Abdu. To rayuwa gata dai, mutum ya gudu ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsira da rayuwar shi. A abinci a bar ma zancen shi babu ma abin da gonakai daman ruwa ya tafi da su babu ma abinci kuma har yanzu ba mu gaba wani gudunmawa ta zo. A kuna ma kana ganin dai a waje dai muke har yanzu. Yau da zan warma kwana biyar. Fata na hukuma ta dan dan kama mana. Mu suna na Fatima Musa. Gaskiya muna da matsala gidan mu mun huto mu da komai. Ba abinci, babu ruwa, babu abin shimfiɗa ga sanyi, ga yara kuma ga rashin magani. Muna tare da matsalar wani. Muna son da buƙatar abinci da ruwa kuma da wannan. Sojoji dai suna dan taimaka mu suna kawowa ruwa. Suna na Hadiza. Matsalar mu wallahi ga hinan ga yara ga sanyi. Ga hinan haka muke kwana yaran mu ga sunan duk basu da lahiya. Ba taimako dan masoja soja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai. Amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana. Suna na Makita Muhammad Kyari. sai dai hakuri ban mu da abinci ban mu da dakuna wajen kamar dush ban mu da komi ruwa ya cinye gonaki yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana ban mu da dakuna lokacin sanyi ya zo ga cutuka ga fali wani menene suna damu to komi hukumomin jihar difa za su ce game da koke-koken waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa ari mushe mataimaki na biyu na magajin garin difa in mutane na kasan ambaliya ne ya ci su ba zai yi ba a basaka akwai abinci da an nemo a gaba ana basu da abu rihiya har game da 'yan ladan da su hito wannan su an samu musu wuri kuma an basu. ni likita ne wani lokon ne bayan daki ne komi da komi an musu kuma abinci tunda muke zo ba mu ci abinci mu ba na gwamnati ne muna ci ruwan dai na koma dubu yobe ya fara yin ambaliyar ne a wasu garuruwan difa tun cikin shekara dubu biyu da tara. inda a bana hukumomin Nijar suka yi alkawarin daukar matakan da za za su kare al'ummar difa da wannan ambaliyar ruwan a nan gaba. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. A da Abukar Isa da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar Haɗa mu dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake saka yara ƙanana a cikin aikin kwadugo a ƙasashe da suke tasowa a nahiyar musamman a nahiyar Afirka. Gasa ni sha'ibu malumfashi da rahoton. A ƙasashe masu tasowa galibi inda talauci ya kanta kuncin rayuwa kuma ya addabi jama'a musamman ma a yankin kasashen afirka ciki kawai har da anti najeriya iyalai kan bari ko kuma su tura ɗiyansu yin aikin kwadago a lokacin rani da damuna a birane har ma da ƙauyuka don su samo abin da za su ci da kuma wanda za su ɗan rago su kawo gida don amfanin magabata waɗanda ba su iya hita don neman abinci. Can wani lokaci a baya in hakan hanya ce mafita ga iyaye to yanzu kan lokaci ya canza domin aikin kwadago na jefa yara cikin hatsarin gaske na a yi garkuwa da su wasu kuma a yanke su a yi tsafi da su kamar yadda yake faruwa ga waɗanda suka tai birni yin aikin kwadago. E, kada in kai ku da nisa domin kau hakan ya faru a can mai ruwa cikin karancin karamar hukumar mulki ta faskari inda wasu yara suka ta yin aikin kwadago aka yi garkuwa da su. kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa ya tabbatar mani da hakan a hiranmu da shi barayin daji waɗanda suka je gonar wani bawan Allah kuma suka yi awon gaba da yara su su ashirin da ɗaya da yawa daga cikinsu 'yan mata ne wanda shekarunsu ya kai daga shekara sha biyar zuwa sha takwas hmm. so ba za mu ce yara ƙanana ba kenan hmm. kuma sha bakwai daga ciki mata hudu daga cikinsu maza ne Ah, DPO ya tura mana da sunayensu duk gashi muna da shi da inda suke hmm. da shekarunsu. Ah, abin da ya faru shine ranar talatin ga watan da ya wuce na Oktoba da na wannan shekara ta 2022 eh. da misalin karfe uku na yamma waɗannan barayi suka je wannan gona kuma kamar yadda muka samu rahoto ba su kaɗai bane waɗanda suke aiki a gonaki a wannan wurin amma su dai aka je wurinsu kuma aka kai musu wannan hari kuma a binciken da muka gudanar ya nuna mana cewa shi wannan bawan Allah mai wannan gona yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙiyarda da abin da su waɗannan barayi suka nema na ba da kuɗin fansa kama mutum ya je ɗabi amfanin gona wanda yake yayi daidai mm. gaskiya ne kuma bai kamata ba domin su ba hukuma ba ne amma abin takaici shine wannan abin da aka je aka yi kuma aka ɗebi waɗannan yara waɗanda ba su ji ba su gani ba aka yi daji da su su su ashirin da ɗaya. Shi da aikin kwadago Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shi saboda ta auna abin bai da wani amfani ga iyayen bare kuma yara. hakan ne ma ya sanya ake da kungiyoyin kare haƙƙin yara ƙanana suna bin ƙauyuka suna yin yekuwa don wayar da kan iyaye rigar yanci international ɗaya ne daga cikinsu na zanta da shugabansu sunana mustapha haruna khalifa shugaban kungiyar rigar yanci international kungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama babban abu a nan ko abin kallo shine tun farko ma shi aikin yara din haramtaccen abu ne wanda a majalisar ɗinkin duniya ta ma ware rana ta musamman wadda take faɗakarwa akan dakatar da kuma hani da yi kuwa akan hana abin da ya shafi aikin yara ƙanana su kuma waɗannan yara duka waɗanda aka kama ba yara ne 'yan ƙasa da shekaru takwas tara goma goma sha wani abu kaga kenan an saba wa kowace ka'ida ta yadda aka bari yara ƙanana suka bi suna aikin ƙarfi ko da mu a wurinmu tun a farko sanya yaran yin aikin ma kuskure ne kuma haramtaccen abu ne aka aikata. Mustapha Khalifa shugaban kungiyar rigar 'yanci international. A yayin da su waɗannan yara suke kawo kuɗi gida ana manna, amma duk da rana ta ɓaci ana shiga cikin mummunan damuwa aina. su waɗancan yara 21 da aka yi garkuwa da su sun sami 'yancin kansu bayan mako guda kamar da yadda shi sp gamba isa ya bata mani a hiranmu da shi gaskiya ne a wajejen magariba allah ya dawo da waɗannan yara kuma aka sada su da iyayensu da waɗannan yara dai da aka sace su kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfara ne da su kuma Allah ya taimaka yan uwansu su suka je suka yi magana da waɗannan barayi kuma Allah ya sa aka sako su kuma a tun aje da daddare shi DPO ya je wannan wuri kuma ya tabbatar da dawo waɗannan yara kuma an sada su da su da iyalansu. Akwai wani sako ga iyayen yara dangane da irin waɗannan ayyuka na kwadago a cikin kungurmin daji. To gaskiya wannan karamar hukuma ta faskare tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ayyana tana fuskantar wannan barazana ta rashin tsaro lallai ya kamata dukkan wani wanda zai je gona don ya gudanar da wani aiki ya tabbatar da cewa ya sanar da sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri domin a taimaka musu a basu tsaro domin su je su yi wannan aiki na sani cewa su 'yan banga na waɗannan area duk lokacin da aka ce za a yi wani abu na aikin gona akan faɗa musu kuma suka zo su samu jami'anmu da na sojoji domin a ga yadda za a yi a ba su tsaron da ya kamata ba tare da sun fuskanci wannan barazana ba. A duk sanda rana ta ɓace aka yi garkuwa da su ko kuma aka sace su ko suka shiga cikin wani mummunan yanayi tashin hankali da damuwa na addabar iyayensu kamar da yadda wannan ɗaya daga cikin magidantan da yaransa suka kasance cikin waɗanda aka yi garkuwa da su duk da cewa sun fito ga bayanan da ya mani. A gaskiya a fi lahi hankalinmu ya tashi kwarai da gaske. Amma dai aka yi ta roƙon Allah dai Allah dai kawo mana sauƙin al'amari da baki ɗaya kuma Allah cikin ikon shi yaran nan sai gashi sun samu kubuta cikin yadda Allah kuma inda suka je irin nan haɗin waɗannan mutane ba su samu wata matsala ba tsakaninsu da waɗannan mutane ko muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa waɗanda yaran suka fito su gare su su kansu waɗanda suke yaran na suka hannunsu mu ma sun gwada mana adalci saboda ba su zartar da waɗannan yara ba. Duk ƙoƙarin da na yi na zanta da waɗannan yara ya gagara sabili da sun riga sun tsorata da iftila'in da ya faɗa musu. Kamar yadda bayani ya gabata, iyaye na cikin damuwa yara kuma sun yi sa'a an sako su amma sun kasa yin magana sabili da rudu da firgici da damuwa da ya gwada masa kai ta yadda ma ba su iya cewa komi kowa ma tsoron shi suke anya iyaye ba su yi wa kansu kiyamar laila ba su bar wannan mummunan ɗabi'a Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ib Malumfashi da wannan rahoton. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labaran wasanni. Wasanni a takaice. An tsara jadawalin fafatawa a zagaye na biyu na gasar kwallon kafar cin kofin zakarun nahiyar turai bayan kammala zagayen rukuni-rukuni. Kungiyoyi goma sha shida ne dai suka sami tsallakewa a matsayin na ɗaya da na biyu daga kowane rukunin gasar, wanda kuma aka haɗa su da junansu da za su fafata a wani biki a yau litinin a istanbul babban birnin kasar turkiyya haɗin da ya fi jan hankalin masoya ƙwallon ƙafa shine na real madrid ta kasar spain da liverpool ta ingila wadda za ta maimaita karawarsu a wasan ƙarshe ta gasar da ta gabata a shekara ta 2021 haka kuma za a maimaita karawar wasar ƙarshe ta gasar shekara ta 2020 tsakanin psg ta kasar faransa da bayan munich ta kasar jamus manchester city za su kara da leipzig chelsea ta fafata da borussia dortmund ta kasar jamus inda tottenham kuma za ta haɗu da ac milan ta kasar italiya a italiya ɗin kuma inter milan za ta kece reni da fc porto napoli za ta barje gumi da entrance frankfurt yayin da benfica kuma za ta fafata da club brugge ta kasar belgium za a buga wasannin farko ne a ranakun 14 zuwa 15 ga watan fabrairun shekara mai zuwa yayin da wasanni na biyu kuma za su zo a ranakun 21 da 22 ga watan maris a daya bangaren kuma an sha shata jadawalin fafata wasannin ya da kanin wani na gasar europa league inda za a yi karon battar karfe tsakanin barcelona ta kasar spain da manchester united ta ingila a sauran wasannin na europa kuma juventus za ta kara da nantes sporting lisbon da midtjylland sai shakhtar da rennes da ajax kuma ta buga da union berlin baya leverkusen za ta kara da monaco sevilla da eindhoven yayin da fc salzburg za ta kece reni da as roma Ƙungiyar kwallon kafar Southampton ta ba da sanarwar sallamar mai horar da 'yan wasanta Rap hot sakamakon koma bayan da take fuskanta a wasanni. Sanarwar korar kocin ta zo ne kwana ɗaya bayan kashin da ƙungiyar ta sha a hannun Newcastle a wasan gasar Premier karshen mako wannan ne kuma ya ba da adadin wasanni takwas na gasar da kungiyar ta Southampton ta sha kashi a cikin wasanni goma sha hudu a wannan kakar wasanni a karkashin kocin Hasenton ya koma kungiyar ta Southampton ne a shekara ta 2018 inda ya kwashe tsawon shekaru hudu yana aikin to amma kuma kungiyar ta sha fama da koma baya na rashin nasara a wasanni tun somawar kakar wasanni ta bana. A Ingila din kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Tottenham Antonio Conte yayi barazanar barin kungiyar muddin magoya bayan kungiyar ba sa nuna goyon baya gare shi da kuma kungiyar kungiyar ta da ya ta soma kakar wasanni ta bana ne da karfin gaske kafin daga bisani ta dan fuskanci matsalolin rashin samun nasara a baya bayan nan liverpool ta bi ta har gida ta doke ta da ci biyu da daya wasan gasar premier a jiya lahadi lamarin da ya kara tunzura magoya bayan kungiyar suka soma yin kakkausan suka ga kocin da kuma 'yan wasan inda wasu ma suke kira da a sauya kocin saboda zargin rashin ingantaccen tsarin horarwa lamarin ya kuma bata wa kuntirai musamman sa'ad da 'yan kallo suka yi masa sowa a filin wasa inda ya ce muddin ba a sami sauyi ba to kuwa zai iya barin kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to da a gaida murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice ministan harkokin wajen india subrahmanyam jaishankar ya fara ziyara a birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na India inda zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov da mataimakin firayim ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu Denis Monturov ita ce ta farko da wani babban jami'in indiya zai kai a rasha tun bayan da moscow ta fara mamayar ukraine a watan fabrairun da ya gabata yayin da masu kada kuri'a za su na rumfunan zaɓe gobe talata a nan amurka ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben jami'an amurka ciki har da na hukumar kula da harkokin tsaron zaɓe da hukumar sa ido kan yanar gizo ta cisa na ci gaba da yin watsi da wasu zarge-zarge da ake yi sun lura da cewa da yawa daga cikin zarge-zargen sun yi shige da waɗanda aka yi watsi da su tun lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 A yau Litinin aka fara wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin gwamnatin Habasha da wakilan Tigray don tsara cikakken bayani game da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dandandan da aka rattabawa hannu a makon da ya gabata a yakin da aka kwashe tsawon shekara biyu ana yi wanda ake tunanin yayi sanadiyar kisan dabban mutane. Tattaunawar da ake yi a Kenya ta hada da kwamandojin soja na ɓangarorin biyu tare da wakilai daga ɓangaren siyasa. Batutuwan da ake sa ran za a tattauna a zaman sun hada da yadda za a sa ido a kan yarjejeniyar da kuma dawo da hanyoyin kai agajin jin kai da ayyukan yau da kullum a yankin arewacin tigray na habasha wanda aka katse su tsawon watanni taban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie lizard gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare rob mclean Baba ya ko makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.